in za a tuna shugaba buhari gabanin babban zaben 2019 ya yi alwashin mutane za su ga sauyi bayan nasarar dawo da kasar kan turba da ya ce yan sun kawar da ita a tsawon mulkin su na shekaru goma sha shida akalla dai akwai sauyin kawo ministoci da shugaban ya yi da ajiye wasu kalilan da suka gudanar da aiki a tsawon wa'adin farko duk da akasarin ministocin sun zarce a tafiyar gwamnatin da ba ta faye sauye-sauye ba arzikin nan na ƙasar na ne ba wani wanda zai huto ya rika kumburin nashi ne na fara jin labarin wasu 'yan najeriya sun fara ƙagara. suna cewa gafara sa mu ba mu ga ƙaho ba to da yarda allah za a ga shanu nan suna da ƙaho insha allahu dattijon arewa alhaji shehu ashaka ya ce duk abin da arewa bata samu ba a mulkin shugaba buhari zai yi wuya ta samu a wata gwamnati rigimar da take arewa ta magana boko haram da magana kinnafas idan janar buhari ya bar mulki bai kashe wannan abin a arewa ba to wallahi bai wa arewa komai ba kuma mun san shi da kishi kuma Buhari baya yin son zuciya amma dole ne sai ya tuna cewa arewan nan ita ce gidansa kuma a cikin Najeriya take. Shawarar da zamu ba janar ya waiga ya dubi halin da arewan nan take ciki yanda ya same ta da inda take yanzu ya mata duba na tsanaki idan ya bar arewa a cikin halin da take ciki dinnan to ya yi abin da ba shi muke tsammanta a wurinsa ba. Shi ma jigon APC Alhaji Bala Bello Tinka ya kuka kan tafiyar hawainiyar aikin babbar hanyar Abuja zuwa Kano. Har ga Allah lokacin da aka yi sanin wannan kwangila na tabbatar tun kafin zaɓe aka yi sanin wannan kwangila kuma an ba da kwangilan nan kan shekara uku za a gama aikin nan kuma musamman 'yan kwangilan da ake ga su ne na ɗaya a Najeriya wajen gudanar da aiki kuma duk saurin da ake a aiki mun tabbatar in aka ce Julius Baja to su ne na ɗaya to abun ya ɗaure mana kai don ka duba yanzu bai wuce watanni din nan ba shi minista yake cewa ba za a gama aikin nan ba sai 2025 abun da yake nufi shine sai bayan Buhari ma ya sauka da shekara biyu sannan gama aikin da aka yi alkawari za a gama shi a shekara uku kuma ni sana'a ta kenan aikin hanya a kullum dan kwangila ba zai sa hannu a kan kwangila ba sai ya tabbatar da lokacin da zai iya gamawa shine aka amince da shi sannan a faɗi ga time da za a gama kuma an yi wannan abu tare da yan kwangila amma yanzu a zo ana gaya mana cewa sai 2025 za a gama wannan aikin hanya gaskiya ba mu gamsu ba. Gabanin zaben 2023 da shugaba Buhari zai kammala wa'adi ana muhawarar yankin da zai fita gomashin karɓar ragama da tunanin yankin Yarbawa na sa ran samun ragamar. Sai dai wasu 'yan arewa na cewa a'a a bar mafiya rinjaye su zaɓi wanda suke so. Nasiru da Mailika ya Amurka daga Abuja, Najeriya.